labari da sa wata babbar kotu ta kwace shugabancin jam'iyyar apc na kano daga hannun abdullahi abbas inda aka mai da shi hannun dan zago wato shugabancin jam'iyyar apc yanzu ya tashi daga tsagin gwamna da ta abdullahi umar ganduje ya koma hannun sanata malam ibrahim shekaru wato karkashin dan zago wata babbar kotu mai zamanta abuja karkashin wato mai shari'a hamza ma'azu ta soke dukkan shugabannin jam'iyyar wato all nigerian people congress wato apc inda wato suke biyayya ga gwamna abdullahi umar ganduje inda aka mai da shi tsagin wato malam ibrahim shekarau da yake yanke hukunci a ranar talata ta yau dinnan alkalin da yake shari'ar ya amince wato bangaren sanata ibrahim shekarau ne halattattun zababbun shugabanninta wato kamar yadda daily nigerian ta rawaito ya ce tsagin gwamna dr abdullahi umar ganduje ba su yi zaɓe a matakin mazaɓu wato na ƙananan hukumomi ba abdullahi abbas ne ke jagorantar tsagin ganduje yayin da ahmadu haruna zago ke jagorantar wato tsagin malam ibrahim shekarau inda a yanzu dai babbar kotun nan ta abuja ta tabbatar da cewa wato tsagen sanata malam ibrahim shekarau wato dan zago su ne wato shugabannin jam'iyyar apc a yanzu haka babu shakka dai an yi wato cikace na ce sosai a dangane da wannan shugabanci na jam'iyya amma yanzu babbar kotun abuja ta tabbatar da cewa tsagin malam ibrahim shekarar su ne da jagorancin jam'iyyar apc bisa dalilai da hujjoji da wato mai shari'ar hamza ya tabbatarwa wato da lokacin da zai yanke wannan hukunci to sauraron mu ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu ya kawo muku labarai da dumi su kuma da zarar wato wani motsi ya faru akan wannan wato rahoto wato a nan gaba a dangane da yaddar wato ɗaya tsagin ko ba su yadda ba za ku ji mu ɗauke da rahoton